Daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM, sai kuma Alfa Radio da ke kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hafsat Bello ɗan mai ce daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda gwamnatin Najeriya ke ƙoƙarin kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki a ƙasar. Daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda lamarin wutar lantarki yake a inda kuke. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyar biyar Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumomin kasar Italiya sun ce mutane akalla 35 ne suka mutu a lokacin da wata gada da motoci ke kanta wani bangaren ta ya ruguje a yayin wani ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a arewacin birnin Genoa da ke bakin tekun kasar Italiya. Bai dace ba a ce gada mai mahimmanci kamar wannan ba a gina ta da ingancin da ba za ta iya rugujewa ba a cewar mataimakin ministan sufuri Eduardo Rixi a wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin Sky News 24. Wani ganau ya faɗawa gidan talabijin ɗin Sky Italia cewa ya ga motoci akalla takwas zuwa tara a kan gadar a lokacin da ta ruguje abinda da ya ce tamkar tashin duniya ne. Kamfanin dillancin labaran Ansa ya bayyana cewa hukumomi na ganin rashin ingancin gadar da aka gina a shekarar 1960 kuma aka yi mata gyare-gyare a shekarar 2016 ne ya janyo rugujewarta. 'Yan sanda a birnin London sun kama mutumin da ake zargi da aikata laifin ta'addanci bayan da ya afka cikin gungun jama'a masu tafiya ƙasa da mota kafin ya kara da wasu shingaye da aka sanya a wajen ginin Majalisar Dokokin Birtaniya yau Talata. Hukumomi sun ce babu wani da ke cikin motar kuma babu wasu makamai a cikinta. Sun kuma bayyana cewa shekarun mutumin na haihuwa za su kai ashirin da wani abu. Wannan lamarin na nuna cewa da gangan aikata haran amma dalilan sani ba sani ba a cewar mataimakin kwamishinan birnin London Neil Basu a lokacin da yake magana da manema labarai. Mr. Basu ya kara da cewa mutumin da ake zargi baya ba 'yan sanda haɗin kai a ƙoƙarin da suke yi na tantance ko shi wane ne da kuma musabbabin abin da ya aikata. Ya kuma ce bisa bayanan da masu bincike suka samu ya zuwa yanzu mutumin bai taɓa yin wani abu ba da zai sa hukumar leƙen asiri ko ta yaƙi da ta'addanci su san da zaman shi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake caccakar tsohuwar mai bashi shawara Omar Rosa Manigold Newman, inda ya kira ta karya wadda ta cancanci korar da aka yi mata daga aiki. A wani saƙon Twitter da ya rubuta, shugaban na Amurka ya yaba babban hafsan fadar shugaban ƙasa John Kelly akan yadda ya kori Omarosa daga fadar White House a ƙarshen shekarar da ta gabata. Ta daɗe tana shiga gasar shirin talabijin ɗin Trump wanda ya taɓa yi da ake kira da Apprentice kafin Trump ya ba ta mukami mai albashin 179,700 a duk shekara a fadar White House. ya kuma bayyana cewa a da ta faɗi kyawawan abubuwa game da shi. A halin da ake ciki kuma masu yi wa Trump yakin neman zaɓe sun kai ƙarar Ms. Manigold Newman kan ta saba ƙa'idodin wata yarjejeniyar sirri da ta sanya wa hannu, saboda ta rubuta wani littafi mai suna on Hinge wanda ya caccaki Trump da yadda yake tafiyar da harkokinsa a fadar White House. A yau talata aka fitar da littafin. mayakan taliban sun kwace wani sansanin sojoji a arewacin afghanistan sun kuma kashe sojoji da yawa tare da yin awon gaba da wasu kwace sansanin cinaya a gundumar Gomacha da ke lardin Faryab da aka yi a daren jiya Litinin na zuwa ne bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana gwabza kazaman fada. Jami'ai sun ce mayakan sun samu nasarar kwace sansanin ne bayan da sojojin da ke fafatawa da su suka kasa samun taimako ta ƙasa da ta sama makamai da wasu kayayyaki kuma suka kare masu. Jami'an soja da na gwamnatin yankin sun tabbatar wa murya Amurka yau talata cewa arba'in daga cikin saba'in na sojojin da aka girke a sansanan sun miƙa wuya ga mayakan Taliban. Jami'an suka kuma ce ta yiwu an kashe sauran sojojin ko kuma sun tsere zuwa tsaunukan da ke yankin a lokacin faɗan. Kwace sansanin Chennai na zuwa ne bayan da jami'an tsaron Afghanistan tare da taimakon hare-hare ta sama daga dakaran amurka da kuma shawarwari daga kwararru suka taimaka wajen kwato birnin gazni mai mahimmanci a kudu maso gabashin yankin bayan wani kazamin fada da 'yan taliban da aka yi Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta bayar da tabbacin shawo kan matsalar wutar lantarki a ƙasar A wani babban taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin wutar lantarkin a Najeriya da aka gudanar Amina, Ministan makamashin wato ayyuka da kuma gidaje Mr. Babatunje Fashola ya ce taron zai mai da hankali ne wajen tattauna manyan matsalolin da ke addabar bangaren wutar da nufin duba hanyoyin shawo kansu. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Gwamnatin Najeriya ta ce tana ci gaba da nemo hanyoyin shawo kan matsalar da ta'addabi ɓangaren wutar lantarki a Najeriya nan ba da daɗewa ba a wani babban taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin samar da wutar lantarkin. Ministan makamashi da ayyuka da gidaje na Najeriya, Mr. Babatunde Raji Fashola, ya ce taron na mina zai mai da hankali ne akan matsalolin da suka hana ruwa gudu wajen ingantuwar shanin wutan lantarkin a nigeria the other problem is the supply of meters to consumers and i believe these two issues of distribution and supply of meters rank the highest feedback from stakeholders. Ya ce wata matsalar shine samar da mitoci ga masu amfani da wutar da kuma raba wutar ga masu amfani da ita kuma na yi imanin cewa waɗannan matsaloli guda biyu su ne za mu ji bahasinsu daga masu ruwa da tsaki akan sha'anin wutar lantarkin. Kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabi wanda ya halarci taron ya ce taron yana da amfani matuka a daidai wannan lokaci. Mitin ne da yake yana da kyau duk da cewa yau an shawarar cewa wanda ya zama shine na karshe dama akwai hukuma wacce ita ce take da na hakkin wannan abubuwan dama shi minista ya zo da wannan ne domin inganta abun tunda abun ya samu turban da kyau so su za su ci gaba da yin abun su ba tare da an ci gaba da wannan da su ɗin Na'am, amma wasu na ganin har yanzu dai ba a ci gaba ba. Ku na Niger ne kuke gani game da wannan matsayi? To, abu ne da za a kalle shi ta fuskoki daban-daban. Kafin wuta bi ma'ana generation ya karu. Amma wikis link da ake da shi a wajen matsalan wuta a Najeriya yanzu shi da distribution. Kamfanonin da su ne za su rarraba wuta din suna da karanci na kayayyaki na zamani wanda za su aiwatar da wannan tsari mm. akwai wuta amma ba su da capacity na raba wannan wutan yadda ya kamata wannan shine kalubalen da ke fuskantar wannan yanayin yanki yanzu kuma muna sa rai ce za a fuskanta a gaya za a magance kamar yadda ka sani ne mu a jihar naija muna da yan matsaloli in ba ma don ita gwamnati tana jajircewa wajen ganin cewa tana ba da al'amarin da ma ya fi haka lalacewa. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar. Allahu sarki mai rama roƙo ni ke yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya ba uwan mu Najeriya mai ba mu nono Najeriya ba uwan mu Najeriya mai ba mu nono Amurka, Najeriya, ba To madalla har yanzu dai kuna tare ne da murya Amurka kuma muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda lamarin wutar lantarki yake a inda kuke. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ga kira ya shigo mana daga jihar Yobe. Salamu alaikum. Yauwa barkan mu wake magana daga Yobe. Sunana ya lawan. To muna jin. Magana daga nan garin Galku. To a wutar lantarki a inda muke alhamdulillah suna samun wuta ɗari bisa ɗari. To, masha Allah. Babu wata matsala samsam kenan. Gaskiya ba mu da matsala ta wutar lantarki. To, masha Allah, mun gode da bayyana ra'ayi. Har yanzu dai muna jihar Yoruba amma kuma a Zuru. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana? Umar mai ruwa ne daga Zuru. Kebbi Najeriya. To muna jin ka. Menene ra'ayinka? Game da mm, sha'anin wutar lantarki a inda kake yanzu haka. To gaskiya mu kan Allah abin kai wata ji ba wuta nan tsakani da Allah amma yanzu gaskiya ana gyare-gyare. Ana gyare-gyare amma babu wutar kwata-kwata. Wallahi mun kai wata abu ban wuta garin ga tsakani da Allah. To to mun gode kwarai da bayyana ra'ayi. Allah taimaka. Bara mu koma kuma jihar Nasarawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana daga Nasarawa? Abubakar A Gani Action daga Mechanic Village Kiana. To muna jin ka. Wato ina son ba shugaban kasar shawara da mm. cewar maganar nefa kar ya tsaya a birni. Eh. Kauyuka ba wuta kamar karamar hukuma na Kiana yanzu na mun fi shekara uku ba wuta. To ko so ɗaya ba kawo ba? Haka nan ya kamata a kula da kauyuka kara taya birni kawai ta gode to mun gode kwarai mu ma bari mu tsallaka kuma jihar katsina salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana daga katsina nasiru tela ba tsari to muna jin ka menene naka ra'ayin kan to gaskiya wutar lantarki muna fatan dai a ce gaskiya an samu lokacin da za a ci gaba da gyaran To ya eh, yake ya sha'anin wutar take a inda kuke? A lokuta da yawa kusan wata biyar ba mu da wuta a nan yanke. To. Gaskiya ne muna fatan gwamnati ta tausaya ta taimaka kamar yadda ta kudurci cewa za ta kyautata mu talaka a yi mu gyara. To mun gode kwarai bari mu koma kuma giwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. to da alamu dai layin nashi ya katse kada a manta lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira kuma za a kira a bayyana ra'ayi ne akan lamarin wutar lantarki a inda kuke zaune gashi mun samu kira daga jihar bauchi salamu alaikum Wa alaikum salam. Wa ke magana daga Azare. To muna jin ka. Musa Nasiru daga Azare. To muna jin ka malam Nasiru. Eh wato mu lamar wutar wutar lantarki a Bauchi musamman ma Azare. Mm. Wato mu dai wani tayin wutar awa biyu ake bamu. A rana. A rana. Wani tayin ku ba ma samu. Da haka mu muna da matukar bakin cikin wutar lantarki a Azare nan. To. Dan muna fama da ita wallahi ba ma samu. To Allah ya kyauta mun gode da bayyana ra'ayi. Amin amin kuma gwamnati tare ya kamata ta dubo mu da idan rahama. To. Eh, to mun gode kwarai ga shi kuma wani kira ya shigo mana. Assalamu alaikum. Wa alaikum Wa ke magana daga ina? Assalamu alaikum. To kamar layin nashi ya katsi bari mu koma jihar Kaduna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Hajiya Hafsa barka ki da yamma. Yawwa barka ka dai. To alhamdulillah sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musan Garo ya lasha'anin wutar lantarki yake a inda kake. To alhamdulillah mu dai mu yan cikin birni na kuma yan cikin garin Kaduna ne. Mm. Mu kiran da muke ga shugaban kasa mai adalci Muhammadu Buhari Allah kara maka lafiya. Mm. Magana da kai magana akan cewa kai nefa ka sani baka santa a wani labarai ba to ya kamata a duba wannan al'amari. saboda magana wanda magana wa'annan kamfanin wutar lantarki mm. gaba ɗaya sun gaza a Najeriya. Mu yanzu a nan jihar Kaduna ina gaya mace ina biyan kuɗin wuta a gida mm. na wata ɗaya amma ba na shan wuta kwana goma da haka janareto ko muke ta amfani da haka muna kira ga shugaban kasa a kula da wannan magana turkin nefa a soke shi a dawo da shi magana nefa in dai ba haka ba mutanen nan tsakanin da Allah su san mutane suke yi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo to mun gode kwarai Alhaji Musa Garo bari kuma mu koma a birnin tarayya Abuja assalamu alaikum alaikum salam wa kuna magana da Lawal Ahmad Daura mazaunin Abuja Kubwa to muna jin To hakika gaskiyar lamari mu kama a jihar Katsina musamman ma mm. mahaifa ta daura insha Allah ta'ala mm. gaskiya lamari muna samun wata ɗari bisa ɗari gaskiya alhamdulillah. To a Abujan kuma fa? eh abuja ma gaskiya inda nike a da nike hakika muna samun wuta a yanzu haka um, magana da nike tare da ke to masha Allah mun gode da bayyana ra'ayi bari kuma mu koma jihar Bauchi a tashi lafiya Salamu alaikum. Alaikum salam. Wa ke magana daga Bauchi? A magana ne da Ibrahim daga Bauchi. To muna jin kamala Ibrahim menene naka? Gaskiya muna da matsalar wutar lantarki gaskiya magana. Ba a samun wutar kwata-kwata ko kuma ana samun eh, kada. Kwata-kwata wallahi in fol ya yanke gaba ɗaya kawai sun shiga ba hutu gaba ɗaya ya yi kwana da kwanaki ba a gyara ba komai. To a wani bangare kenan a jihar ta Bauchi? To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi har yanzu dai muna jihar Bauchin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya barka da aiki. Yawwa barka mu. Yawwa sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba menene naka ta cewar kan wani maudu'in namu? so har ga Allah dai mu al'ummar garin kafin madaki mm. da kuma ninji da warji ba ma samun wutar lantarki saboda a gaskiya har ga Allah akwai airport base da aka gina mana a nan tsakanin kafin ma da ake zuwa Bauchi ga mm. wutan daga nan ake dan kaɗe mana ita to da Allah muna roƙon manyanmu da shugabanni da su bi mana kafa lallai a tsan dinga daga mana kafa daga wannan airport base din muna samu wuta saboda lalle gina wannan air force base tabbas mun san ci gaba ne a gare mu to wutan ta kandan tsaya ne daga wajen to muna roƙon gwamnati da Allah ta bi kafa a daga mana kafa mu ma mu samu wuta kafin ma daki kiningi da kuma warji na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma daki a jihar bauchi to mun gode ayuba garba imam bari mu koma jihar taraba assalamu alaikum wa alaikum salam wake yawwa wake magana daga taraba Ina tare da Umar Muhammad daga karamar hukumar Gasol a jihar Taraba. To muna jin kamalan Umar. A gaskiya mu a karamar hukumar mu ba mu san daɗin wutar nefa ba ma. To ba ta taɓa zuwa wurin ba? Ba ta ma taɓa zuwa ta zo karamar hukumar Gasol ba gaba ɗaya. To. Janareton da kuke amfani da shi ma ya tsaya. To Allah ya kyauta. Gaba ɗaya mu ban da na roƙon demokuraɗiyya ba muna roƙo ga mai girma shugaban ƙasa ya mm. duba wannan al'amarin jihar Taraba da Allah. To mun gode kwarai Allah ya sa kuma magana da Umar Muhammad daga garin abin ya shafa sun anguwan kan karofi a cikin mutum ju headquarter garamar hukumar Gasol. To mun gode kwarai bari kuma mu koma zamfara wanda shine kiranmu na ƙarshe da za mu ɗauka. Salamu alaikum. To shi ma ya katse. To jama'a wannan shine kira na ƙarshe kenan da za mu ɗauka a wannan shirin sai kuma gobe da Allah ya kai mu a ci gaba da kira ana bayyana ra'ayi. kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 51 na yamma kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasan tseren mota inda shahararren dan gudun tseren mota nan dan kasar spain ko espanya cewa da fernando alonso ya bada sanarwar dakatar da tseren mota karshen wannan shekarar shi da fernando alonso ya share shekaru goma sha bakwai yana shiga wasanni daban-daban na tseren mota na duniya yayin da ya halarci wasanni sama da 300 idan muka leka a wasannin kwallon kafa kuwa a ci gaba gaba da kakar sayar da 'yan wasan kwallon kafa a kasashen turai kungiyar valence ta kasa espanya ko spain da ke cike da guri a wannan shekarar ta bana na yin ɗauki ba daɗi da kungiyoyin da suka hada da fc barcelona da real de madrid da atletico de madrid ta janyo 'yan wasa guda uku gagga da sun ka hada da ɗan ƙasar belgium ko belgique daga kungiyar chelsea ciya da mishi bashwari sai ɗan ƙasar faransa daga kungiyar atletico de madrid cewa da kevin gamero sai a yau kungiyar ta valence ta ba da sanarwar isowar denis shirshev daga kungiyar villarreal idan muka leka a wasannin kwallon hannu na tennis na masters na cincinnati a kasar amurka dan kasar Korea ta kudu cewa da hyun chung ya karkare jack song dan kasar amurka da ci da shida shida da shida da biyu a wasannin gaba hyun chung zai goga da juan martin del petro har yanzu dai a wasannin na kwallon hannu na tenis bangaren maza na cincinnati a kasar amurka dan kasar kanada nan milos ruwanik ya kai zagaye na gaba a wasan da ya fafata dazu dazu nan dan kasar sabia dusan lazovic wanda ya lalabe da ci 6 3 shi dai milos ruwanik dan kasar kanada a wasa na gaba zai goga da rafael nadal dan kasar uh, spain wanda uh, a baya-bayan nan ya lashe wasannin masters na toronto na kasar amurka a bangaren mata kuwa duka a wasannin na kasar amurka na cin cincinnati serena williams 'yar kasar amurka ta lalaye daria shavrilova 'yar kasar australia da ci shida da ɗai shida da biyu a fafatawar da matan guda biyu suka share awa ɗaya da minti biyar suna gogawa a wasannin gaba 'yar kasar amurka serena williams za ta goga da wadda ke rike da matsayi na takwas a duniya a wasannin hannu na tennis cewa da petra kivitova haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Nijar. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. 'yancin addini na ci gaba da fuskantar barazana a sassan duniya da dama a yau. Tabbas kimanin kashi tamanin da uku na adadin al'ummar duniya na zaune ne a ƙasashe da 'yancin addini ke fuskantar ƙalubale kuma akan haramta baki ɗaya. A cewar mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence a wani taron shugabannin addinai da nufin yaya ta 'yancin gudanar da addini. waɗanda ake tauyewa haƙƙin gudanar da addinin suna fuskantar matsalar tattalin arziki sau da dama ana kama su a kulle su a gidan kaso suna fuskantar harin banga da kuma ta'addanci da hukumomi suke goyon baya sau da dama waɗanda addinin su ya bambanta da shugabanninsu sukan fuskanci ba tuhuma kawai ba amma har da kisa in ji mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence jerin sunayen masu keta haƙƙin 'yancin addini na da tsawo ya ƙara da cewar laifuffukansu da cin zalinsu sun zagaye duniya a ƙasashen yamma gwamnatin nicaragua ƙarƙashin shugabancin daniel ortega kusan ana iya cewa tana yaƙar mabiya addinin katolika a cewar mike pence malamai limaman nicaragua sun shafa watanni suna neman a yi zaman tattaunawa a matsayin ƙasa biyo bayan zanga-zangar rajin demokuraɗiyya da ta mamaye ɗaukacin ƙasar a farkon wannan shekarar. Amma 'yan banga da gwamnati ke mara wa baya ɗauke da adduna da kuma manya-manyan makamai sun rika wa cibiyoyin addinai da ƙaddarorin majami'o'i kana jami'an 'yan sanda sun ji ma malaman addinin kiristoci bishop bishop rauni fada raul zamora wanda yake limamin cocin divine mercy kuma shahararren malami a cewar mike pence kwanan nan gwamnatin Otega ta yi amfani da sojoji wajen yi macocin shi ƙawanya bayan da sama da ɗalibai 200 suka nemi mafaka a wurin inda ɗalibai biyu suka rasa rayukansu sun shiga cikin jerin 'yan nakaraguwa sama da 350 waɗanda suka mutu wajen neman 'yancin addininsu a wannan shekarar kawai. A lokacin da yake magana da Fada Zamora da al'ummar Nicaragua Mr. Mike Pence ya ce, Muna yi muku addu'a al'ummar Amurka na bayan ku wajen neman 'yancin addini a ƙasar Nicaragua. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. takaice hukumomin kasar Italiya sun ce mutane akalla 35 ne suka mutu a lokacin da wata gada da motoci ke kanta wani bangaren ta ya ruguje a yayin wani ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a arewacin birnin Genoa da ke bakin tekun kasar. Bai dace ba a ce gada mai muhimmanci kamar wannan ba a gina ta da ingancin da za ta iya rugujewa ba. A cewar mataimakin ministan sufuri Eduardo Rigzi a wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin Sky News 24. 'Yan sanda a birnin London sun kawo mutumin da ake zargi da aikata laifin ta'addanci bayan da ya afka cikin gungun jama'a masu tafiya ƙasa da mota kafin ya kara da wasu shingaye da aka sanya a wajen ginin Majalisar Dokokin Birtaniya yau Talata. hukumomi sun ce babu wani da ke cikin motar kuma babu wasu makamai a cikinta sun kuma bayyana cewa shekarun mutumin na haihuwa za su kai ashirin da wani abu Shugaban Amurka Donald Trump ya sake caccakar tsohuwar mai bashi shawara, Omar Rose Manigold Newman, inda ya kira ta karya da ta cancanci korar da aka yi mata daga aiki. A wani saƙon Twitter da ya rubuta, shugaban na Amurka ya yaba babban hafsan fadar shugaban ƙasa John Kelly akan yadda ya kori Omar Omarosa daga fadar White House a ƙarshen shekarar da ta gabata. Ta daɗe tana shiga gasar shirin talabijin ɗin da Trump ya taɓa yi. da ake kira da turanci da Apprentice. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jule Lathis Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da kuma injiniya Mikhail Stalin. Ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya.